Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole inda yanzu haka muna kasuwar garki village ko malam ga shi na ga kai kaman kayan marmari kake saidawa haka ko menene ma sunan malamin ni sunana mika'ilu to malam mika'ilu ga shi na ga nan kana sai da su yalo ne mangwaro ga yanzu wannan mangwaron nawa yake wannan roba muna sai a ɗari biyu naira ɗari biyu ɗari biyu gaskiya eh. ga guda hudu fa to guda hudu abin ne ka yanzu ya fara nisa ya an fara ɗauko shi a kwanga ina sa an ka ɗan ƙara daga kwanga zuwa nan shi ya zai wannan tsadan ai ko bai tsada ba naira hamsin hamsin kenan fa ga guda hudu naira hamsin hamsin ne eh amma ana saya ɗari da hamsin to ga wannan lemun tsamin fa shi kuma nawa lemun tsami ana sayar da shi roba ɗari biyu da hamsin ɗari biyu eh. guda hudu guda hudu ga fiya eh, ma a can na gani fiya muna sayar da shi guda uku ɗari biyar to yanzu a ce a misali kamar nan da kamar wata uku da suka wuce haka mm. ana sai da waɗannan abubuwa kamar nawa eh to shi dai wancan mangoron wata uku da ya wuce bai fara shigowa ba lokacin muna sai da shi ɗari uku roba nan bai fara shigowa sosai ba biyu ɗari biyar yanzu kuma an ɗan rage mai saboda ya fara shigowa yanzu ana sai a ɗari biyu biyu to shi lemun tsamin nan ba shi kuma lemun tsami can da can lokacin baya har naira ɗari ɗari muna sai da kwara to ga yalo kuma ma na gani yalo shi ma yanzu ya yi tsada da yawa don da muna sai da roba ta naira ɗari amma da ɗari biyu ne to malam gashi dina sa so mu ci gaba amma na ga ga ruwa kuma ya fara saukowa haka ko eh to ya kamata mu dan samu mu dan fake a wani guri haka eh to mun gode kwarai malam mun gode to ga wani malami kuma muna tare da shi malam ko zaka gabatar da kanka to da farko dai sunana sadam garba na zaman bauchi miso local government kai mutumin bauchi ne ok a lalle ya yi kyau to malam na kana sai da magunguna ne haka na bature kamar wasu irin magunguna ne waɗannan kake sai da kamar maganin ciwon jiki dai abin da eh, danganci malaria ko typhoid haka da sauransu da haka Okay, ka ce da na gajiya ma haka kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da za ka ba Yawwa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata ce ka yi amfani da su yawwa ina fatan insha Allah za a dace za a samu saukin haka Okay, to amma shi wannan eh, sana'a na magunguna haka da kake yi ka karanta ne a makaranta ko koyaya a gaskiya ba wai na karanta bane wallahi kawai dai da ke in dai kana dan ilimi wasu abubuwan in dai kana gani yau da kullum zaka iya yin su To kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi da ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja? Eh sosai kuwa. Gaskiya da ita na dogara. Dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da kannena har ma da wasu bangare haka yan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na. to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama to gaskiya dai alhamdulillah abinda zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so ya ga kasuwansu ta ci gaba kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har kamar irin a rana haka kana nawa malam kamar dai a rana gaskiya ina cinikin dubu ashirin dubu goma sha biyar Ah, malam ka ce ashe fa akwai kuke cin garin nan to mu kuma ina za mu ci garin nan manya suna nan suna abin nan ah, kana dubu ashirin malam ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu dubu ashirin a rana to gaskiya ne dubu ashirin ai in ka duba akwai kayan da ake sayowa ribar da ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba to kana sa ran faɗaɗa wannan ah, kasuwanci naka haka sosai ma dan ina sa ran ga gaskiya kamar gaba gaba kamar ina son dan bude shago ne ma haka a ah, to Allah ya taimaka amin nagode sosai ubangiji Allah ya baku sa'a kuma abin da kuka sa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah ya taimaki kasar mu Najeriya amin Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya taimaka gode kwarai nagode sosai to ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka ah, malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko za ka gabatar da kanka eh suna na saminu salisu to malam zabiu kai mutumin wani gari ne ni mutumin faskare ne a katsina faskare jihar katsina kenan eh, amma ina fatan dai ta guraren ku wannan matsalar tsaro bai shafe ku ba sosai ko gaskiya ya shafe mu don Allah gaskiya a yanzu ma a kusan kullum abin na faruwa kusan kullum eh, gaskiya to yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko eh, ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata naira 20 a yanzu kowane kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya. kwaya ɗaya. ana sai ledar gaba ɗaya a 200 amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne ya aka yi ta yi shingoron haka. yanayin rayuwa ne kuma bai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawo a yanzu gida dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki a shekarun baya din kamin da koma wannan ok kamar kayi shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku ina yi yanzu dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san komai na rayuwa haka yake ba da baya kasancewa amma sun samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah ga wakin gwargwado ana samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma na lokacin zafi ne ana iya afi haka na yanzu na lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran bawa ka samun dubu ɗaya din ma a nan da damuna da ake cikin yanzu. to ga munan da wata malama a hajiya da Allah ko za ki gaya mana sunan ki hajiya. Sunana hajiya Sabi Hussaini. Eh, to hajiya Sabi na ga gashi kina sai da abinci ne kamar me da me kike saidawa ne. Ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da tsaliya da doya dan wake duk na yi to yanzu idan ina so a dan samun dan wake haka kamar nawa ne plate ɗaya haka eh to ya danganci yadda mutum yake so ka san a village muke dole ne mu sassauta wajen bayarwa eh wanda ya zo da ɗari biyu za a ba shi in ka zo da ɗari ma za a baka saboda village muke wajen talakawa <laughs> To kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a? Ni a takaice da garki na kai shekara talatin na wannan sana'a. Eh to kin ga an tuya ma an manta da albasa. A kamar ke mutum yar wace gari ne? Ni daga Nasarawa ne yar Kiyana. Ok yar Kiyana ne? Mm. A to kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan? Ni na daɗe a nan garin tun shagari. Tun zamanin shagari? Eh, eh, eh area 1. Tun a area 1? To a can din lokacin me kike sana'a me kike yi? Shi ma abincin ne nake yi, amma akwai manyan mu lokacin. Muna ƙanana. Yanzu kun kwashe kusan shekara talatin kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka. To yanzu da kika dawo nan kuma garki da kika fara wannan sana'a kin kwashe kamar shekara nawa? Ani tun da na zo nan garin garki na sauka ko iriya wani din ma ina dan dafawa ne kai ko kuma dan samu wurin dafa sai hakan dawo garki din. ban taba zama wani wuri ba sai ganti amma wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kamar yanzu ya kai shekara nawa kika kike wannan sana'a dai zama na nan na zama shekara 16 kenan ko 17 16 a nan gurin ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa eh to masu anguwa yan kasa ake ba ba yan ba baki ba tunda akwai su mun san su kuma amma yanzu ah, kina kamar nawa a rana to shi kasuwa ai haƙo ne wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa ka haƙura don yadda Allah ya yi ne na kan yi dubu ɗari ɗari da hamsin har da tamanin ma. amma gaskiya kina wa a gaskiya kina kina ciniki sosai dubu ɗari a rana ai kika ko ma'aikacin gwamnati ina ya isa. kayan nawa na saya kafin ya kawo ɗarin. to ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me zaki ce akan haka to ba me za mu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba kuma haka za ka yi ta saya sai in ka gane to yanzu kamar buhun shinkafa haka kina siyan kamar buhun shinkafa yar gida nawa eh to ya danganci dai mu mun fi sayan wannan Nigeria rice din dubu talatin ishirin da shida ishirin da bakwai kuma forest ne za mu siya talatin da biyu talatin da uku To masu sauraro a ƙarshen shirin namu kenan daga nan kasuwar Garki Village. A madadin duk waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri da Salaman Abo da ya taimaka wajen ɗora muku wannan shiri a kan fefe ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.